ma'aikata kowane ne cikin duniya in ya cikin halin da ya kamata yi aikin shi yanda ya kamata bai yi aikin nan yanda ya kamata ma'aikata in ba a bashi hakkin shi ba yanda ya kamata a ce ana bashi biya mai kyau biya wanda zai sa ba zai ta yi wani wuri ya ba da hannu ya ce a sa mishi ko a bashi wani abu yau kowa ya san da shi yan jaridar Nijar da yawa ba su samu albashi wanda zai sa su aikin su kamar yadda doka ya aza tanke wannan kundin tsarin aikin nan ba a zo aza shi ba kuma an yi aiki da shi ba za mu ga kullum 'yan jarida da za su shiga cikin wayansu aiki da ba nasu ba za mu ga kullum 'yan jarida wanda za a sa su wani aiki ba da son su ba don suna cikin wani irin alhali da albashin su bai ishe su ba sai su tai su bari wayansu mutane wayansu 'yan siyasa ko wayansu 'yan horon hula su ba su 'yan kananan kudi sai su sa su hudi ko su yi rubutu abun da bai kamata ba to wannan babban cikas ne da ya zo cikin aikin 'yan jaridar nijar